الحلم والأناد رواه مسلم وذكركم هنا حديث شين الصحابة ماذا الله صلى الله عليه وسلم وأن أكيد مسا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ذنب الصنن ذا الله صلى الله عليه وسلم كن يسا أبو العباس abdullahi ibn abbas mahaifiyarsa ummul ta shahara da dubabatul kubra wannan sahabi ya lazinci ilimin da ya giri dudu ruba ki ɗaya wa da al'imamu zahari ya kawo cikiyar a alamin nubala kenayen shekara biyu da watanni shekara biyu da rabi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara goma sha a wata riwaya a wata yana da shekara goma sha biyar to ba a cewa mutum sahabi lokacin da yake yaro har sai ya balaga a hadisin mai yake cewa manzala sallallahu ya bar duniya ina da shekaru goma sha uku wa kad hutintu a lokacin amin da yake sunna a kaci a dan jinkirta zuwa lokacin da mutum ya balaga dab da lokacin mutum zai balaga a nan lokacin aka sunnanta a yi kaciya ba ranar suna ba bare da gaske na ga an ji mamaki ka je ka dubi tuhfatu al-mawlud fi ahkam al-mawlud da ibn qayyim al-jawziyya ya kawo wannan bayani annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka masa kira yake cewa ibnu abbas radiyallahu anhuma a wannan lokacin ya balaga kenan ya lazanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya wuce shekaru biyu da wani abu dan ba amma kuma sai ya debo ilimi mai yawa ilimin da a cikin sahabbai baki tsaya yana da wuya ka samu mai ilimin sa ga ilimin sanin alkur'ani mai girma shi kan shi karatun alkur'ani mai girma ilimin sanin riwayoyi daban-daban daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin ash'arura wato irin na larabawa ilimin ayyamul arab ranakun larabawa a jahiliya al'anta ilimin sanin dangi duka an tara wa abdullahi ibn abbas abakar ibn siddiq radiyallahu anhu yake cewa idan abdullahi na abbas yana tafsirin alqur'ani mai girma fa annama yanzuru ila al-ghaibi min fikr ar kama an dan yaye masa wani abu na ilimin gaibi yake lekawa shi makwanta Fawu ibn Kaifa almajirin sa yake cewa na lazunci mutum saba'in a wata riwaya tamanin daga sahabban manzo Allah sallallahu ban taba ganin wani wanda yake da ilimin makwanta ibn umar radiyallahu anhuma idan matsala ta kakare yakan garza gurin abdullahi da abbas ce to wannan fa filin naku kai mahaifansa umar ibn khattab radiyallahu anhu idan lamari ya tsauri gashi nan dattijo ne kuma kowa ya san ijtihadatu umar kai littafi ba aka musamman akan ilhamatu umar ilimin sanin rayuwa sanin gudanar da mulki har ila yau nan ana samun amfani daga idarar Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amma idan lamari ya sauri ya kan kira Abdullah ibn Abbas yana dan karami yaro mun sha karanta kisar sa a lokacin da ya tara mashayikh Badar ashiyaku Badar wannan mutane ne duk sun halice yakin Badar bi jiro musu da matsala me kuke gani idan ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an nas yadkhuluna har zuwa karshen sura me ake nufi da wannan aya kuma lokacin an shigo da abdullahi dan ibn abbas yana dan karami yaro bai fi dan shekara dan shekara goma ba dan karami yaro sosai har ma suna jin haushi me yasa ga manyan mutane muna da yara kanana irin wannan a zuwa shigo mana da shi zai kawo mana reni ai shi sai na umar ya jarabce su ya masu jarrabawa me kuke faɗi dangane da wannan aya daga wanda zai buɗe baki ce ayi Allah subhanahu ta'ala ya umurce mu ne idan Allah ya kawo mana fashi ya cikin musulunci ya tuku shikenan a godewa Allah ayi istighfar wannan ma ya faɗi albarkacin bakin sa wancan ma ya faɗi wani kuma suka yi shiru sai su gama doke doken sa baki daya sai ce to dan yaro mai zaka ce sai ce ai duk abin da aka ce baki da kuskure ne a ji dan yaro duk abin da mashayar suka ce baki da kuskure ne abinda wannan abinda Allah yake nufi da wannan ayar ajali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ajalin yayi yana dab da barin duniya to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kuma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallah a wannan lokacin yakan kwatanta wannan umarni da aka bashi ya hamdala ya istighfar Ibn Abbas ya samu wannan dimbin ilimi dan me dan abuwa guda uku abu na farko tun lokacin da aka haife shi ma kamar da mahaifiyarsa umar fadl take bayani cewar tun lokacin da take da cikinsa cikin bai riga bayyana ba manzara sallallahu alaihi wasallam ya kira ta wata tana wucewa sai kira ta sai ce da ita kina dauke da wani yaro wani jinjiri yanzu a cikin saboda haka wannan jinjirin mai albarka ne in kika haife shi ka kawo shi take mamaki ga kudin shafin yalwa shi ba za su ba za su haihu ba ya tabbatar masa cewa akwai yaro kuma da aka haife shi sai aka kawo shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna da kansa Abdullah habbul asma Allah sannan kuma ya masa tahni da kansa ya tona da bino ya sa masa baki sai zanto farkon yawon da ya fara shiga baki Abdullah ibn Abbas shine yawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya rungume shi ce Allahumma فقهه في الدين وعلمه التأويل يا الله ka ba shi ilimin addinin musulunci fahimtar addinin musulunci sannan ka sanar da shi ilimi mai yawa na tafsir alkur'ani mai girma sannan ya ce da ita izhabi bihi fala tajdin kayyisan ki tafi da shi zaka tarar da shi mai basira mai kaifin hankali sababi na sababi na biyu abdullahi bin ba'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da shi yana sallan dare manzo Allah ne yake salla kawai sai zuwa shiga bayan sa bai fani ba yana dan karami yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci cewa akwai mutum tare da shi sai ya jawo hannunsa dan ya daidai ta shi shi in ya jawo shi sai ya ki sai ya tsaya a gurin in ya jawo shi sai ya ki tsaya a gurin ya gyara shi gurin aka yi da sallah ya ce abdullahi me yasa nake jawo ka dan mu hada saukaki ya manzo Allah kai da Allah ya baka wannan matsayi yanzu in daidai da ka ai ba zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba wannan matsayin nasa da wannan ladabin nasa in kara masa Allahumma faqihu fil din wa alimhu ta'ala abu na uku shi kanshi Abdullahi ibn Abbas bai kasance kasalalle ba dan kada ku ce irin ilimin da Allah ya bashi kawai dan addu'a ne a'a ya kasance jarumi ne gwarzo mai kwaɗayin ilimi mai kuma wahala mai juriya akan neman ilimi yake cewa lokacin da manzara Sallar na ya bar duniya yana da shekara nawa sha uku a lokacin yake gawa wani mutum daga cikin ansar mutanen madina cewa halin mabina mu je wurin sahabban manzara Sallar alaihi mu nemi ilimi har ba mutum yake mamaki shi ke dan karmi yaron nan da ke kana ganin ga manya-manyan sahabban manzara Sallar? alaihi kana ganin mutane suna da bukatar ilimin kayo ibn abbas da kansa yake ce yake cewa wallahi wani lokaci na kan samu labarin cewa mutum daya na da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan je gidansa a cikin yana tsira ban zan yarda a tafi shi ba in zauna a kofar gidan har bacci ya dauke ni in riga rigata in yi tsiro da rigata in kwanta a kai bacci ya dauke ni duk sanyin duniya da ake sanya buga ni a haƙura ƙura ta zo ta watsu mun a fuska a haƙura har sai mutumin ya fito wani lokacin masu kan doga masa ibn abbas yana annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana nan baka aika ma fito ba sai sai ne da mutum ta ta na zuwa wahala mu jira ku wannan wurin da na mun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda ibn abbas yana da mawaqif da yawa wanda kuka ce ba za a yi bayani akan da wallahi da a duk wannan karatun da aka yi akan ibn abbas kowa san matsayin sa lokacin da aka yi shirar da kawai na su kawari an sani aiko kawari dawa su ma suna bukatar a yanar da a kansu don yana ya dace kwarai da gaske mutum a kidon da kuma irin tasirin da a kidon su ke da shi a wannan zamani sun fi kowa tsarin addini sai kai karya ta kafin in ka shiga wata ba za ta fito ba in kai gulma ma ta kamar ba suna da addini muna na kwarai da amma kuma idan ka zo sallah azumi zakka duk ibaru ba kiɗa wallahi ba ta tarko su karatun alkur'ani sun duk wasa ba sun da wanda suka balle daga rundunar ali radiyallahu anhu suna tare da shi lokacin da ya kara da muawiya a ma'arakatul fiske amma an kai wani point wanda an ba da shawarar cewa a tura wa'ansu mazaje mana domin su yi gunci tsakani rundunonin guda biyu rundunar muawiya da rundunar ali ibn abi talib su aka tura amr ibn al da kuma abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu to lokacin da aka tura su sai wannan da suka bada suka ce hakamtar rijala wala hukuma illa billah ka sanya mutane su yi hukunci a tsakaninmu alhalin Allah yana cewa inal hukuma illa lillah Allah ne kawai yake hukunci bai san aka tura mutane su yi hukunci irin wannan hawan kawara wa nususul qur'ani karim shine samari suke yau wanda ba sa zama a gaban malaman sai karatu sai kin bai ake nufi cikin ayoyi ba sa koyi da sarrafa salih rahimahumullahu ta'ala ba sa hawan kan ayoyi ga tsawo haka kawai su fasara har sai an waiwaya baya mai aka ce la'ada daga nan suka sa alif suka ce kafiri ne magoyan ba ka baki daya duka kafirai ne suka fulle suka joni guri da ake ce masa hamura dubbunai ne sun kai dubbunai suka koya a gurin suna ibada to abdullahi ibn abbas ya san cewa suna tare da shubha saboda haka bai kyale su cikin wannan shubhar ba ya yi tattaki shi kaɗai ya tafi gursu yake cewa lokacin da ya shiga ya same su ma bai na raki a wasaji ke duk goshin su baki daya ya yi baki sosai gwiwoyi su sun yi baki sosai don tsananin ibada ya je tafi da su ya ce da su to ku gaya min menene damuwar ku kuka bada kafar ta a al'ummar musulmi masu rabar cikin suka zo suka ce a ga abubuwa ne guda uku abu na farko shi ali radiyallahu anhu ya sanya mutane su hukunci a halin inil hukumu illa lillah yace wannan ita ce shubura ita ce zan warware muku ita Allah subhanahu ta'ala da kansa a cikin Qur'ani mai girma ya sanya mutane masu hukunci a cikin suratul nisa ba Allah na cewa wa in kuntum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha dangane da zaman cewa aure kenan ba aka ce a aiko bi hakimi daga daga mutananta daga mutanansa in yurida islahan yuwaqi Allahu bainahuma me za ku ce akan wannan suka suka yi tsuru su ba an sa dan idan ba sa fahimta alqur'ani mai girma yake to shikenan mun gama da wannan wata shubha kuma suka ce shi Ali ibn Abi Talib maha an nafsihi isma amirul mu'minin da aka zo za a yi hukunci sai mu'awla ya ce kai fa ba amirul mu'minin bai har sai ka sha da wannan sunan tukunan kuma sai da ya tsaye sharin cewa shi ba amirul mu'min bane to saboda haka shi ya kasa shi wannan kashi shi kuma to manzala sallallahu alaihi lokacin da aka je sulhu hudaybiya ya rubuta musu laita min muhammadin ibn abdullah ila wane wane wane da leta sai isa gare su kace mu ma ba mu yarda ba kai ba manzon Allah bane min muhammadin rasulullahi ko suka ce mu ba mu yarda kai manzon Allah bane saboda haka sai an share wannan manzon Allah ya sa an share ko ba share ba sai da aka share aka bar kayan muhammadu kawo na kuma me za ku ce suka yi tsoro tsoro ba an sa to an kare da wannan kuje shi kuma ta uku suka ce to kayan yaki da Aisha radiyallahu anha sai Ali fi ma'arakatul jamal kuma yakin nan da kai baka kwashi ganima ba baka kama bayi ba baka kama mata ta mai da su bayi ba yake wannan ita ce shubhar to kun san cewa dai a Aisha radiyallahu anha mata ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ita uwa ce ta mu'mine baki daya wa azwajuhu ummahatuhum to kai yanzu zaka yarda a kama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarka a matsayin baiwa da za a yi kwanciya da ita suka yi tsuru ba an ansa daga nan wajen mutum dubu ashirin suka fita suka gane gaskiya suka bar wannan shubar. suka shiga cikin al'ummar musulmi to wannan matsayin da abdullahi bin abbas ya riki babu shakka ya saka rawar gani kuma ya nuna iliminsa da basirarsa kuma akwai darussa da idan mutane suka fada cikin irin wannan halin a yau mu ta su zamu ce mun fita daga cikin al'ummar musulmi ka same su ka warware musu shubahar su ka dawo da su yanzu suka samu ladan shirin da mutane والله المستعان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا رسول الله غريم قائل شيكلا 68 هجران من الله صلى الله عليه وسلم وما سيدا اكا ابان ماماتي على رسول الله لوكتين دا اكا زون جنايز با ان ga aka sanya shi cikin gaban ni an ce wa yaram an ajiye shi a gefen rana da aka gode so daga san sama kawai ya zo ya shiga cikin gaban ni kuma ya shiga cikin cikin abdullahi na ba kuma tsohon bai kara da ba can an jima kuma kawai sai aka fara ji ya ayyatu hannasu mutmainna ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ayar an karanta ta a gurin kowa ya ji ta amma wani ne mai karatun ayar ba ba a shi ba imam zahabi cikin sirar alamun da bala cewa wannan kisar ba ruku ba ne ba ƙarya ba ne abu ne wanda duk al'ummar ne ba kiɗa suka yarda da ita muna fata Allah su wa ta'ala ya kara yin yadda da shi ya yasa wannan hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama قال رسول sallallahu alaihi wa sallama li لأشج abdul khayr manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wani mutumin da ake ce masa al-ashad ainihin sunansa al-mundir ibn a'id al-mundir ibn a'id sunan ashad kenan abdul qais kuma suna ne na wata kabila Shararriyar kabila ce cikin kabilun kabilun larabawa shi wannan ashad wanda ake ce masa mundir ibn a'id shugaban wannan kabilar ne ina fata an gane ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan mutum inna fika lalle a tattare da kai kai dan nan al'ashar shi khaslatayn akwai dabi'u guda biyu yuhibbukum Allah Wa wa'annan dabi'u guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana son su kuma yana kaunar su menene sifa ta farko alhilmu hankali haƙuri rashin gaugawa wurin zartar da al'amura shi ne alhilmu ma'ana mutum ya yi hangen nesa da kyau kafin ya zartar da mutunci yana tare da ainihin wannan sifa ɗan wal'anatu ɗabi'a ta biyu shine ainihin ainihin wato na tsuwa idan abu ya faru mutane suka rikice suna ɗaukar mataki take kai kana natsuwa ka hangi abin da kyau kafin ka tsawon mataki natsuwa yana da kyau mutum ya zanto yana da natsuwa ba ka firgita idan abu ya faru koman rudarwar wannan abin za ka natsu da kyau ka hange shi da kyau ka zantar da kunci da ya dace da wannan abu me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abu sababu wurud al-hadith wato shi wannan al-ashaj al-munzir ibn a'id ya jagoranci kabilar sa abdukai daga kauyen su zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba face domin su yi mu baya a cikin littattafan hadisi za ka yi ta ganin cewa ana cewa wafdu abdulkai wafdu abdulkai ma'ana rundunar ko kuma tawagar abdulkai da ya jagoranta daga ƙauyen su har zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin su yi mubaya su karɓi addinin musulunci to shi wannan bawa Allah a lokacin da ya taho da su da ya shigo cikin garin Madina ya nemi guri mai kyau suka yi fakin dabbobinsu suka daddaure su sannan ya shiga bayan gida ya yi wanka ya sanya mafi kyan tufafinsa ya fesa turare ya umarci tawagarsa su ma suka yi haka sannan suka nufa wurin manzala sallallahu alaihi a cikin masallaci suka suka je suka zauna manzala sallallahu alaihi ya kusanto da shugaban su zo ka zauna ka kusa da ni ya zauna tare da shi sannan manzo Allah ya ce to shikenan kun taho ne za ku yi baya ku karbi addinin musulunci sannan ku yi mu baya a wa mutanen ku da suke kawai wanda ba samu daman zuwa ba da yake mutumin yana da mutuwa ya ce eh ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo ne da ni da mutane na zamu maka mu baya amma waɗanda suke kauye ba za mu musu mu baya ba idan mu muka baya muka karɓi musulunci za mu aika da manzo zuwa gare su wanda ya yarda ya karɓi musulunci kana ma'ana yana tare da mu wanda kuma bai yarda ka bi musulmi ba katal na ku za mu shi ko da ya kasance mafi kusantar dangi ne gare ni to irin wannan irin wannan amsa da ya bayar cikin kaifin hankali da basira shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi inna fi ka lallai a tattare da kai ne akwai dabi'u guda biyu hubbukum Allah Allah yana kaunar su alhilmu wal ana hakuri ko kaifin hankali da kuma wato ainihin natsuwa da rashin zartar da al'amura cikin gaugawa musamman samarin musulmi ta ainihin rashin gaugawa da kuma nutsuwa a cikin komai ba za mu fada cikin tarkon masu farautar mu a cikin yawan lokuta da muke fada cikin kurakuri ba mun tarar da kawunan mu cikin wani zamani wanda kungiyoyi daban-daban za su bayyana wannan su fito su sawa kansu suna sun kilo su daban-daban wancan ma ta fito wancan ma ta fito to duk ƙungiyar da ta fito kafin ka ce za ka yi jojin da za ka kalle ta da kyau menene ta? menene manhajarta menene abubuwa da suke zartarwa idan ka ga cewa ya dace da musulunci alqur'ani da sunna suke nan suka yarda da su amma ba mutum ya tashi fara ɗaya kawai je ya jefa kansa cikin abin da bai san yaya abin yake ba don akwai da dama da suka shiga cikin abin yau kuma suna da dama akwai wanda ba su yi bincike ba kishin addini da zafin addini kawai ya kai su suka fada to yau suna nan suna da dama me yasa da ba su tsaya sannan su sun kalli abin da kyau kin sai ku muslim a farko farkon kitabul iman hadisi na gaba wa an aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله واتفقوا عليه هذا مسلم ذكر وانده يكرب حديث عائشه رضي الله عنها ذكي كما منذ الله صلى الله عليه وسلم وانا توا إن الله للي شاء الله رفيق من سلسل جنة الله من سلسل جنة ما يأخذ ذا بي إلا ذلك سلسل جنة كيه هذا shi ya halitta mutane da aljanu shi ya halitta musu kuma abinci da abin sha shi ya halitta musu iskar shaƙa ya aiko da manzo ya saukar da littafi ku bi ya kamata mu bi bai kamata a yi gaddama ba amma a yau a duniya akwai masu gaddama wani ma bai yarda akwai Allah a duniya akwai Allah akwai Allah ba akwai wanda bai yarda akwai Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya san suna nan bai gaggauta musu azaba ba haka ya kyale su suna ci suna cin abincinsa suna sha daga cikin ruwansa suna shaƙa sa ya jinkirta su har zuwa gobe kiyama su gaba da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa ta kashi ɗari kashi ɗaya kawai ya jefa mana a doron ƙasa muke amfani da ita tsakanin uwa da ta tsakanin mahaifi da ta hatta tsakanin dabbobi suna tosa juna kashi 99 mana tana don su a can gobe kiyama don me don mu shiga ciki mu samu rahamarsa yana da cikin sassaucin Allah inna Allah rafi to bayan shi rafiqun ne ba wai yana son rizqo da sassauci ya tsaya a kansa ba hatta bayan sa yana son da sassauci yuhibbu rizqa fil amri kulli yana kauna yana son sassauci a cikin dukkan al'amura ba a cikin ibada Allah yana son sassauci da yi sallah sun fi sauki azumi sun fi sauki sun fi sauki sun fi idan ka zo mu'amala kuma sun sauki idan ka zo gurin kiran mutane zuwa addinin musulunci sun sauki yuhibbu rizqa fil amri kulli a cikin duka al'amura ba ta yake zama sauki wannan magana ta zama Allah sallallahu shi ya yi ƙarya ne kun ƙarya ba sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah idan za mu yarda mu yi riko da irin wannan hadisi da muke fara karantawa sai da al'umma za su zauna zaman lafiya addinin musulunci kuma ya ci gaba amma duk lokacin da aka ɗau tsani aka ɗora al'umma musulmi da wallahi abin da yiwu baya ba shi da kyau ɗan ba ku misali a garin misra egypt tushen jama'ar musulmi da ake ce musu al'ikwanin musulmi al'ikwanin musulmi aƙidar su tsantsar aƙidar ahlus sunna da jama'a amma idan ka zo ta farkin kira zuwa ga musulunci a manhaja a method na da'awa dan kuma suka saba a sunna wal jama'a don kuma ba su sauci kaushi ne kawai a tsinewa shugabanni a karkashin shugabanni domin a haukan kujerarsu a tabbatar da shara musulunci kowa ya san tarihi ya aka yi aka war sadat wannan manhajar ta amfani mu har zuwa kai su isu ɗin ma a ta misra din al-ikhwanul wannan manhajar ta amfani har zuwa da mutu amfani su har yau ba a kafa shari'ar musulunci a garin misra kuma har yau alkwanul musulman ba samu sakewa sun yi addininsu a garin matsala ba kai daga baya ma sun yi yarda cewar a demokarasi din a shiga karkashin demokarasi domin a zartar da addinin musulunci shirar musulunci da aka gane su wane ne daga karshe za su ci kuma ba za a ba su ba da samtin in ka koma jaza'i algeria sun sha ci ba a ba su don an san cewa su wane ne idan ka zo nan kurkusa Allah ya gafarta a yankuwanmu tun lokacin da aka yi September 11 uh, September 2001 aka yi wannan barna ake yaƙi a ƙasar Afghanistan wai domin a tabbatar da sharar musulunci babu irin kuri da suka baki da ba a yi ba za a dambara a tsarika za a yi kaza za a yi kaza da an laifin al'ummar musulmi duk duniya suka yi ta murna Allah ya kawo mana wanda zai maganin Amerika don Allah ku biya mu har yau a yi maganin Amerika an tabbatar da yau shekara takwas kenan an tabbatar da shara'ar musulunci cikin garin afghanistan ba a tabbatar ba shekara takwas amerika an yi maganinta ba a yi maganinta ba domin democracy shi ke yaduwa ka mutan daji har yau ɗan nan a duniya garin da ma ba san shi ba yanzu sun san shi kuma me yake faruwa hasarar musulmi ke yau kullum za ka ji wani ya ji abin da ya kansa a'a jama'a bugu kaza an rasa mutum hamsin in za ka lissafi tun daga wani lokacin zuwa yau ɗan musulmi na aka hasarar su Allah da kawai ya sani ɗan da ake an hangi nesa tun lokacin ɗan ƙaramin fawa da ake da shi aka yi tana sa aka ci gaba da ilmantar da al'umma musulmi da an ci gaba fiye da haka ɗan uwa musulmi da suka rasu ba da ba a samu wannan ba me ya jawo tsanani al'unfu ina faɗin wannan don mu kubuta daga Gunguwar abin da yake tafiya a wannan zamani wannan yan wannan mu gashi sun zo su ma za a tabbatar da shari'ar musulunci lokaci yayi muna da ƙarfi ana ce in in ba ba su yadda ba in ka yadda in ka kuskura ma kake in in kar a yi, a ce kai maka gari irin ba irin ma ai ba masu son jihadi tsoro ne suka tashi kace za su yi jihadi yanzu an yi jihadi aka yi a ga mai yanzu an tabbatar da shari'a musulunci a Najeriya jama'a an tabbatar ba a tabbatar ba sun ji a jikin su kuma su ji ba ba a tabbatar da shari'ar musulunci wato masu wanda ya biyo ba wannan abu Allah ne kawai ya rashin nasarar da aka yi Allah ne kawai ya tsaki a kasa na farko ga shi ai hasara in wa musulmi ba iya na biyu an zauna cikin tsoro da fargaba na uku dan ƙarfin da musulmi suke da shi duk an dan mara ba daya na hudu za ka na da yanci sai addinin yau ba yanci da muke da shi da wallahi da mara rabuwa da gemunka da wandaka a dangare ba inda ba za ka shiga ba a Najeriya yau za shi an waye gari an kowa ya fara a gemun wallahi a gare a asibiti ba za ka ko idan ka jami'an tsaro su daga ka kama balantana kuma ka ce bauchi ko ka ce bai yi don bai don sun gwamnati sun gwamnati ba sa iya bai abin nan bambantawa kamar da duka ɗaya ne ɗan da yana barin gemu yana ɗan gani wannan sa ahlus wal jamaa yana yana yana yana barin gemu yana ɗan gani wannan kai ɗan shi'a ba yana barin gemu yana ɗan gani wannan to yanzu waɗanda suke wannan abu ɗan boko haramun daban ne su ma suna barin gemu suna ɗankare wandunan su amma yanzu fa me ya faru wata kofinatan da su sai bannan lazina zana manin ha sun je sun ɓaro ta mu muke shan wuyanta yau mu miki shan wuyanta don yanzu duk inda ka je da gemunka da wannan ka baka da mutunci tsakanin mu musulman ma ahalin suna mai zagara tafiya gara da gemuna ta kai baka tafi ba ne ɗan boko haram saboda haka masifar da aka jawo mana tana da yawa nigeria na wata kasa ce wanda yana da wuya ma ka sami irin garin da aka bar mutane da yanci kowai addini ta kamar nigeria je ka andalus ka gani je ka misra ka gani je ka kasashe da dama ka gani daga yadda ake takura mutane amma sai an barka duka rukunan addinin musulunci ba abin da aka saba maka duka aiwatar da su aikin hajji ma in yau zo gwamnati za ta taimaka mata wannan dama da kake da ita sun jikin kaji za ka saurantar da ita saboda haka muna fatan Allah ya fahimtar da mu yana da matukar muhimmanci samari yan uwa musulmi lalle makaranci addinin musulunci da kyau ba tsoro ne ya sa muke irin wannan bayanin ba abin da yake ne musulunci wallahi ne muke bayani kuma duk wani mai tsanani irin wannan aje abin da yake kai aje ayi kaza kuna ganin kamar musulunci wallahi tallahi hudu sai ka gaba Allah kuma ya tambaye ka ba ina cewa cikin littafi na wala taqtulu anfusakum ba ba ina cewa wala tulqu bi aidikum la tahluka ba kaga irin amsar da ka bai wa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabul adab babu fadlu rizqi hakan nan yana cikin sahih muslim kitabul birri babu fadli ar-rizqi hadisi na gaba وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على الشواء رواه مسلم فالإمام النووي يقول الله وأتوانا هديثي لمكي كارن تاوى كما أن أعلى سورة دنيا أكارن تاوى وكما أن أعلى ulo shi da wannan abubuwa suke faruwa akwai aisha ta karɓo manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha rafi lalle shi allah mai sassauci ne yuhibbu rifqa kuma yana kaunar sassauci wa yu'ti ala rifqi kuma yana ba da sakamako lada mai yawa akan mai sassauci ma la yu'ti ala al'unfi irin ladar da bai ya bayarwa akan anani kai tsanani Allah ba zai baka lada ba kai sassauci ta Allah ya baka lada wannan hadisi mutum ya tashi ya ce shi zai rika kiyamun laili kullum ba hutu ko azumi kullum ba hutu a haramta shi masa lada wanda ya azumi yau ya tsallake gobe ya yi jibi shi kuma sai a ba shi lada da yawa wannan fa musulunci yau ala rifqi ma la yuqi ala al wanda ka zauna kana karantar da mutane cikin ruwan sanyi addinin musulunci yana bunƙasa mutane suna samun wayewa ta addini ya fi samun lada akan mutumin da zai tashi farar ɗaya kawai jiya banda ya kansa ayin hasaran ƙur'ani da yake tare da shi ayin hasaran ilimi da yake tare da shi ya kasa tarbiyyar da al'umma ya mutu ya bar sauran malamai masu sassauci suna karanta da al'umma suna samun lada yanzu wanda ya je ya bindike kansa ya mutu yanzu yana nan yana karantar da mutane ba karantar da mutane amma kai da kai rizaban kanka in yanzu zuma a ce tsoro ne kai da kai zafin kanka ga mutane kana ilmantar da mutane yau wannan ya zo ya ji hadisi gobe wancan ya zo ya ji qur'ani za ka ci wani da samun rako ba ka da samun gaugawa ba shi kuma tsanani ba shi da ina fata an gane ko yace wa yuqi ala rizqi ma la yuqi ala al-urfi yana ba da lana biyu a kan sassauci إذن لازم تضيف إذن ما يروحكم أناني وما لا يوقف على مشروع بعد فما أنا يقول بيتم أي كارة تنزل إلى يداتي الله بدي باك لا لا بدي باك أكثر تقوشي أجل جرى أنت خيري طيب مسلم كتاب البري باب قول رزق أجل جرى كبار وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه حديثي أكو أكثر الصوت ذكر عائشة رضي الله عنها كثير شروي ويتوس إذا منذ صلى الله عليه وسلم يكتب وإن الرفق للي شيء الصوت لا يكون في شيء إلا زانه baya kasancewa cikin lamari faci sai ya kawata shi kaga mutum mai natsuwa mai sassauci bai gaugawa cikin rayuwarsa bai tsanani cikin abubuwansa za ka tarar da wannan mutumin abin sha'awa za ka gada taku tare da shi amma duk inda kaga mai tsanani mai gaugawa a firgice za ka gan shi ba natsuwa tare da shi ko face sai ya kawata abin sai ya zayyana abin illa zalahu wala yunza'u min shay'in kuma ba a zare sauci a cikin wani abu illa sha da mafati sai ya aibanta wannan abu sai ya bata shi duk abin da aka ce tsanani ne kawai babu su ciki to abin ce ne kuma ba za ka ga abin sha'awa tare da shi shi ma hadisi yana nan cikin sahih muslim kitabul birri babu fadlu ar-rizqi mu kara hadisi hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله فجلا من ماء أو جنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدم الممتلئة ماء وكذلك الذنوب wanda ya karbo hadisin shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa kenan Abu Huraira ya shaida wannan wasi'a a gaban sa akai bala a'rabi fi al-masjid wani ba kauye ya shiga cikin masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam al-masjid anan allamu lil ahdi ana nufin masallacin manzon Allah wani ba kauye ya shigo cikin masallacin manzara sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya saki dama an ce maka ba kauye a arabi idan aka ce arabi ba kauye ne wanda yake fama da shanu da dabbobi akuya ko raƙuma a cikin daji saboda haka bai zauna a cikin gari ba balantana a karanta masa Allah ya ce manzo Allah ya ce hukunce hukuncen shari'a duka ba sani ba arabu أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله بل سوف كنجو كنجيبا بل سوف المسلمين ya shigo cikin gari ya shiga masallaci a bisa jahilci ba son zuciya ba saboda haka ba sai da yake banta a cikin masallacin mai ne wani lungun tuna sannan ya je na tsari to yana ganin a nan ya kyauta ya buya ya fa'i mutum da sahabbai sun gani fa qama an-nas ilayhi yaqa'u fihi sai mutane suka yi ta a kansa za su farma me za ki yi? me hantara na yi me kokarin duka na yi me tsinuwa na yi domin kishin musulunci duk kishin musulunci ne ke zama kuma kishin musulunci ba tare da kunta kishin musulunci da zafin addini yi haɗu da jahil yana haifar da barna barna yake haifarwa shi sa ko da ba su iya ibada ba ibadar ka kaɗan ne amma ilinka mai yawa to wallahi ya ta a kan mutum kana da tsoron Allah mai yawa ibada ba ji ba gani dare da rana kana cikin ibada amma akwai jahil ya makanta to wannan sai ya barna garin neman lada ma sai a je a ɓanɓaro wani babban laifi Allah ya ji mu neman ilimin jama'a yana da muhimmanci ina murmushi a banza faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da'uhu ku kyale shi mai gama fitsarin kada ku yanke masa fitsari ka ji abin mamaki a cikin masallaci ana fitsari a ku kyale shi ya fi tsarin nan akwai amfani kwarar da gaske kuma akwai amfani ya fi tsarin nan ya ƙare fi tsarin nan kar a yanke masa sannan ya bada umarni bayan ya gama fitsari ce ariku ala baulihi sajlan min ma'in aw januban min ma ku je ku ɗebo ruwa daga rijiya bokiti guda shine sajlan ko januban addaru goga wanda ake ɗeba ruwa da shi da addaru fa'adla dalwahu sai zira ainihin gogarsa manzara sallallahu alaihi wasallam yake ku je su ɗebi ruwa cikin bokiti a zo a kwarara a gurin da wannan mutumin ya tsara sahabai suka aikata kuma wannan me yake nuna maka yana nuna maka cewa na farko su tsari na jisai saboda haka in ya samu guri dole a kawance. na biyu yana nuna maka cewa ya wadatar da kai yana daga cikin saukin addinin musulunci ka kwararwa ruwa a gurin da aka wannan fitsarin ba sai ka kwashe kasar gurin ba ba sai ka tona radi ba ba a tsarin cikin addini mutum da ya yi fitsari ka zuba ruwa kawai a gurin ba ka kankare ba to ya wadatar za ka iya shimfiɗa kai sallah kai za ka iya tsayawa ma a gurin ka yi sallah man ji alallahu alaikum fi dini min hajjatin khas yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ba su sauki cikin addini a tsananin cikin addini daga nan sai manzo Allah ya ce fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atu mu'assirin an aiko ku ne muyassirina don ku sun sauki yana ga sahabbai manzo Allah sa sahaban sa shin shi Allah ya aiko ko sahaban aka aiko eh wa Allah ya aiko a goma. to amma yana cewa inda ma bu'ithum muyassirin an aiko ku ne domin ku yi sauci yana nuna cewa muhimmatu da'wa tablighu da'wa isar da sako ga mutane babu shakka manzo Allah shi aka aiko amma kuma ya barwa mutane duk mutumin da ya samu sakon addinin musulunci shi ma dole ne kamar yadda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yada addinin musulunci kai ma aiko ka shi yasa yake cewa hajjatul wada cikin hadisin sa at-tawil yake cewa fa yuballi ash-shahid minkum al-qari wanda ya halarci gurin ya isar da sako ga wanda ya halarci gurin ba an aiko ku don me don ku yi sauki muyassiri la mu'assiri wa lam tub'athu mu'assirin ba aiko ku ga al'umma don ku takura musu ba ku ta musu ba wannan hadisin an yanku mahallin shahid ne kawai amma ibn majah tirmidhi abu dawud ya siga daban-daban lokacin da sahabbai suka yi wannan manzo Allah ya umarce su ku je ku ba ruwa a gurin suka zuba lamarin bai kare ba sai kira mutum ya ce zo na mutumin ya zo sannan ya ce masa inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in min hadhihi al-hadarat inna ma hiya inna ma hiya as-salatu wa qira'atul qur'ani wa dhikr wannan masallaci ba yi shi don karanta an yi masallaci ne domin a yi sallah domin a karanta alqur'ani domin a yi addu'a ambaci ubangiji Allah subhanahu mutumin da jin daɗin irin sassauci da aka masa da irin mu'amalar da aka yi masa sai ce Allahumma hamni wa Muhammadan wa la tarham ba'da la ahada Allah sai man rahama yawa muhammad rahama amma duk wani mutum a doron kasa ka yanke rahama kada ibn salih wa sabi da yake cewa ina ma ya tsaya allahumma hamni wa muhammada kawai Allah kai mun rahama kai wa annabi muhammad rahama in yi tsaya a nan zai fi bai yawa ba amma ka zo ka takura rahamar Allah ka ce samu kada ka ma yanke kaunar ka ga duk wani wahalun a doron kasa kuma ba komai ya kai shi ga aikata wannan ba face jin daɗin irin mu'amala da aka ba sassauci kullum yana jawo alkhairi mutumin sai da musulunta wasu malaman suka ce shi ne al'akara ibhabi wasu kuma suka ce a shi ne zulhuwaisara al-yamani mutumin ya karɓi musulunci malamai suka yi istinbatun abubuwa da yawa daga cewa wannan suka ce addinin musulunci kullum ana gina shi ne akan inda maslaha ta fi ta yawa addinin musulunci kullum ya zo ne ya tabbatar da maslaha mai yawa ya kawo da barna baki ɗayansa amma wani lokacin za ka iya tarar da kanka cikin tsaka mai wuya ka tarar da kanka cikin mafsada kawai ka soka mafsada baki daya barna kawai dole sai ka aikata daya a nan malaman suka ce to shikenan sai ka taka karamar mafsada din barna din don ka don ka tunkuɗe babbar barna ne guda biyu suka zo maka dole sai ka yi akwai ba akwai karama za ka ce za ka yi babbar ka bar karama ka yi karamar don ka kaucewa babbar ko kuma maslahoyi ne guda biyu suka zo maka da maslaha babba ga karama to sai ka yi kokari ka aikata maslaha babba ka bar karama wannan ka'ida ce mai karfi mai girma cikin addinin musulunci manyan malaman musulunci a kullum suna la'akari da wannan ka'ida duk wani mai tsanani mai gaugawa yakan manke da wannan ka'idar a bayansa ku dubi cikin hadisin nan mutumin nan yana tsari da cikin masallaci barna ne wannan ko ba barna ba to amma hana shi tsari a dake shi ko a zage shi ko a yanke masa tsari a wannan lokacin barna ne ko ba barna ba to a cikin barnan guda biyu ne ya tsari ne a yanke masa tsarin ya tsari ne ko kuma abin shi ya kara tsari ya tsari ne a yanke masa tsari wannan barnan ta fi yawa shi sa manzo Allah da da'uhu la tazrimuhu la taqtaru alayhi mawla ku kyale shi ya kare sa dan iyaka idan aka bar shi ya kare fitsarin nan a zuba ruwa kawai wurin da yayi fitsarin nan shike da an kauda wannan barna an gaba amma ka yi gaugawa ka za ka yanke masa fitsarin amma da zai biyo baya yana na farko an muna na masa mu'amala ba zai manta ba har abada dan ba a masa sauci ba a yi masa ne. an yanke masa sa na biyu tsarin da idan aka yanke masa zai iya cutar da shi ka taba ganin wanda ya fara tsari mai kari ba ya yi ke nan in ka je gida ka gwada ka gani in ka je tsari ka fara yi kana yi baka ƙare ba ka ce za ka yanke ka kuma ɗaki zai yi ba zai yi ba ka fara yin kuwa ya ƙari saboda haka ka yanke shi zai iya cutar da shi na biyu kenan sannan na uku idan ka je ba za ka yi ka ba tsarin kuma ba zai yanku ba to zai gudu ne tana zuwa da zuwa yana tsari yana ƙara gaba a maimakon a yi a guri tsaya a zuba masa ruwa sai a yi mai wa ainihin zama ta ko haka ba fitsarin kana bin sa yana yawo da shi a cikin masallacin har sai ya ban kama masallacin baki daya an ka zo albukum gobi ki dawa na sai ka da mi gobi ta ashirin da haka dole mu gane wannan ka'ida dole mu gane wannan ka'ida ƙarshe ma ya bata jikinsa ya bata kayansa wannan barnar ta fi yawa shi yasa manzara sallallahu alaihi wasallam cikin fikihunsa da hangen nesa sa ya ce ku kyale shi ya gama kuma yau wallahi masu karanta baburar bukatar irin wannan fahimta da addinin musulunci yau wanda suka je suke wannan barna ɗan da sun bari da suna nan yau suna ilmantar da mutane karatu alƙur'ani mai girma suna ilmantar da mutane ilimin addinin musulunci amma yau gashi an kuma da su shi mai hasara wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitab at-taharati kitab al-wudu'i babu sabb al-ma'i 'ala al-bawl fi al-masjid wa sallallahu 'ala an-nabiy al-karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you. abin da Allah ya ce haramun ne dangane da shan giya Allah ya ce inna mal khamru wal maisiru wal asabu wal azamu rijsun min amali shaytan fajkanibu dangane da ainihin sunaman alade Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa farrama alaikum maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma illa ghayrillah to ta ce farrama nan ba an ce farrama duka haramun yasa yake neman wanne ne yafi tsaranin haramci duka haramun ne wallahu a'lam ga wannan daidai ne alkur'ani an shi don a karanta shi ba don a kama saurin shi kuma alkur'ani ya kamata ya zanto ana kokarin ma dora shi akan wani abu ba a kasa ba Allah yana cewa wa kalimatullahi hiya al-ulya sama ake so a gashi kullum duk da cewa ma'anawiyan ne to wasu malaman suke hissiyar din ma ya kamata da zanto ana dora qur'ani akan wani abu ba a bar shi a ƙasa inda ake takawa wallahi ba wato da larabci yana cewa ga shi wannan mutane da suka yi wannan aika-aika suna da siffofi irin na aro suna suna bari gemu suna dangale wannan zahirin su ka ci ahlus sunna kuma ahlus sunna din amma kuma a hakikanin lamari kuma ka tarar cewa suna sabawa manhajar ahalus suna jamaa a gurin da'awarsu to yake kuma shi yanzu ahlus sunnan kenan tunda sun yi tarayya a wurin sufofi to kenan ya kenan shin za su cika ba da barin wannan sufofin ne ko kuma za su kawar da shi kun dan yin tsokaci a kansa lallai kowa mutum ba za ka ji tsoro ba an baka yanci kana da yanci da addinin ka kamar gemun ka kaɗan dangale wannan ka in an zo kama ka kace ke baka cikin su in aka ce kana cikin su a nuna ka dalilin da yake nuna cewa kana cikin su ai akwai kotu aiko haka kawai a kama ka a ce kai dan boko haramun ne sai ka ce ka garza kotu ka nemi haƙƙinka kuma a nan muna daɗa isar da sako tun da wannan abu yana cewa ga hukuma ana gani a talabishin muna isar da sako ga hukumar nigeria cewar ba dukkan musulmi na ba bane suke da irin wannan akida ba ta ayyuka ka tarar da mutum da gemunsa ya gale wandansa amma ba ruwan shi yana boko kuma bal yawanci ma suna aikin boko din kuma ba sa karo da gwamnati da saboda haka jami'an tsaro ko kuma hukuma waɗanda suke musguna mutane to wannan mutane sa musguna mutane don sun zuka san su ba don hukuma ta umarci su ba muna fatan Allah ya kare shi yasa ma waje ba, lallai lallai a farin tsama, a shiga soja a shiga polis don mu samu yancin mu kuma mu kare kanmu wallahu ta'ala a'lam ranar ya sa kara ina aikin gadi